masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai tattauna ne game da zaben shugabancin hukumar kwallon kafar najeriya da ya gudana karshen mako zaben da aka gudanar a daidai lokacin da hukumar ke fama da wasu matsaloli yayin da amaju phoenix ya sake lashe kujerar shugabancin hukumar ta nff That's what I Amaju Labinik, the elected president of the Nigerian Football Federation. Lokacin da sabon shugaban hukumar kwallon kafar ta Najeriya kenan wato Amaju Phoenix ke shan rantsuwa bayan sake zabensa a karo na biyu a wani babban taron hukumar da aka yi a jihar Katsina a makon jiya. Hukumar kwallon kafar ta Najeriya dai ta sake zaɓar sabbin shugabanninta ne bayan ƙarewar wa'adin waɗanda suke kai to amma sai dai kafatanin 'yan kwamitin gudanarwar hukumar sun sake zarcewa ne kan mukaman nasu ciki har da amuji phoenix da ya sake ɗarewa kan mukamin a karan farko cikin fiye da shekaru 60 da wani shugaban hukumar ya sake komawa kan mukamin yadda aka kaɗa ƙuri'un kenan cikin wani yanayi na keke da keke wato a bainar manema labarai cikin sabon salon da ba a taba ganin irinsa ba kuma nan take aka shiga ƙirgen ƙuri'u. Amadu Binik, Amadu Binik, Mai Gari. Jim kaɗan da kammalawa kuma sai aka shiga fagen bayyana sakamako. Honorable Chinedu Okoye with no votes, Chief Taiwo Ogunjobi with two votes, Alhaji Aminu Megari with eight votes, Amadu Melvin Pinik with 34 votes. Now, this has shown that Amadou Mary Pinnick, having scored 34 votes, is hereby declared the winner and I hereby return him as the chairman bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben abokin aiki na abubakar isa dandago ya tambayi amaju ko kowace alkibla shugabancin nasa zai dosa well is um, first there's no winner no vanquished football is a winner. Da fari da ya kwallon kafa babu mai nasara ko kasashe, kawai batun nasara ake. Don haka zan ɗora ne kan kudurina na ci gaba da sauya fasalin harkokin kwallon Najeriya. Tabbatar da sanya kwallon kafa a matsayin wani bigire na bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Ci gaban shirina na tallafa wa matasa. Ƙara farfaɗo da martabar ƙasar ma idan duniya a harkar kwallon kafa. sannan uwa uba mayar da hukumar kwallon kafa mai dogaro da kanta ta fuskar kudaden shiga tun daga shi yanzu muna iya samar da kaso 65 na kudadenmu kuma ina fatan nan da shekara guda da rabi za mu zamo masu cin gashin kanmu 100 ta fannin kudaden shiga. One and a half years will be 100% self-funding that I can assure Nigerians. an dai zaɓi amaju phoenix da ƙuri'u 34 cikin 40 yayin da aminu mai gari da ke bi masa ya samu ƙuri'u 8 sai kuma ta yi ogunjobi da ya samu ƙuri'u biyu kacal wumi shi ne mataimakin shugaba na ɗaya hamad yusuf fresh shi ne mataimakin shugaba daga shiyar arewa ta tsakiya yayin da baba gana kalli ya zama mataimakin shugaba daga arewa maso gabas sai sharif rabiu ahalan daga arewa maso yamma kazalika gani maja kodumi shine wakilin kudu maso yamma sai emmanuel iba daga shiyar kudu maso kudu yayin da ce felix ayunsi daga shiyar kudu maso gabas abin da ya sa muka tambayi alhaji sharif dan kasim shugaban hukumar kwallon kafar jihar kaduna anya kuwa babu lauje cikin nadi ganin kowanne ya koma matsayinsa to aka zaba wa'inda shi ke mulkin su aka zaba 2014 saboda haka kaga wannan ma ya nuna gwamna ma ya zai je abuja ya ki zuwa ya tsaya sai da ya tabbatar da ya bude wannan taro me haka yake nuna harkar kwallon kafa kenan ci gaba an samu ci gaba domin ba ci gaba fifa ba za su aiko ba kaf ba za su aiko ba saboda haka duk wakilan su gashi kuma duk wani da ya san kwallon kafa a Najeriya da kotu da sauransu yan kallo ga su san bayyana nan saboda haka ba abin da zamu ce muna godiya ga Allah amma a ƙarshe wanda duk aka saba mishi muna roƙon Allah don Allah ya haƙuri an dai shirya zaben ne gabanin lokacin da kotu ta shirya sake zaman sauraron karar da aka shigar don kalubalantar shugabancin phoenix ko da dai hukumomin najeriya sun nuna bangaren da suka karkata a wancan lokaci la'akari da gargadin korar kasar daga harkokin kwallon kafa da hukumar fifa ta yi wasu dai na tantama game da sai hancin zaben na baya-bayan nan saboda batun zaman kotun amma a cewar honorable aminu balele kurfi shugaban kwamitin shirya zaben babu shakka wannan zaben na da inganci farko ina ga in ka lura tun da ake najeriya ko afirka ba a taba shirya zaben da aka yi shi hankali kwance ba ba muhawara ba jayayya ba tashin hankali kamar wannan na ɗaya kenan na biyu kamar me dalili an hito kuru-kuru an yi zaɓe kowa na kallo ka yadda na yadda za a yi kaza ka yadda na yadda mun ba da abin da ya kamata na a yi adalci kowane ɗan takara ya je ya nemo ƙura'a ga masu jefa ƙura'a wannan abu da muka yi a ƙwallon ƙafa yana iya yiwuwa ga kowane irin zaɓe za a yi a najeriya saboda tun da ake ba a taɓa zaɓen da aka yi adalci ba aka yi to aka yi gaskiya kamar wannan ana da yi ganin akwai gagarumin kalubale kan hukumar ta nff a irin wannan lokaci da kallo ya koma kanta sharif rabiu a ahalan da ya lashe kujerar shiyar arewa maso yamma ya yi tsokaci kan kalubalen hukumar ta nff a hirarsa da abubakar isa dan dago kalubale shine wato mutum ya tsaya ya gano inda ake kuskure a baya shine muhimmin kalubale kuma a tabbatar duk irin kusakuran da ake a bayan a yi kokari a ga ko ba a gyara shi ɗari bisa ɗari ba to akalla dai a yi abinda. a yi gyaran da mutane za su tabbatar da cewa da gaske ake kuma so ake a gyara wannan kuskure kai magana kurakurai kamar wani irin kurakurai ke ito e ai shi kuskure akwai kuskuren da za ka yi ma baka san kai ba sai dai jama'a ne za su gaya ma amma tun da yanzu an dawo kuma za a fara fadda tsare-tsaren yadda za a gudanar da ita wannan hukuma to na imani akwai mutane wanda suke na waje wanda suke tattare da irin waɗannan kusakurai da su suke hangen an yi wanda za su zo su taimaka mana da shi kuma su ba mu shawara kamar wasu labarai na fitowa cewa bangaren eh, minista a ma'aikatar wasanni kamar ba su yi amanna da wannan zaɓe ba to kai ba sai tambaye ka ba a baya minista ne yake tabbatar da zaben hukumar wasan kwallon kafa ta ƙasa ai ba shi ba ne gayyatar sa ake kawai izo a matsayinsa na wakilin gwamnati ya tabbatar da abin da za a yi an yi zaben ne kan idanun 'yan jaridu da masu sharhi kan kwallon kafa kuma ismail abba tangalash na daga cikinsu ko me zai ce game da wannan zaɓe wanda shi ne irinsa na farko cikin sama da shekaru 60 to wannan ya nuna ma cewa har yanzu mutanen da suke uh, jagorancin uh, kwallon kafa a najeriya da kuma waɗanda suke da alhakin kada ƙuri'u suna tare da shi saboda irin ci gaba da na ga watakila ya kawo a fannin kwallon kafa a nan najeriya da kuma rage dogaro da gwamnati da ya koma da hukumar kwallon kafa ta Najeriya ina ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa Amaju Melvin Phoenix ya kafa wannan sabon tarihi kuma kar ka manta wannan shine zaɓe na farko da aka bar mutane kowa ya shiga ya ga abin da yake faruwa ba a cikin kudindine aka wannan zaɓe ba zaɓe ne wanda aka yi a idan kowa kowa ni na gani kai ka gani ba kamar da ba da zaka ji an ce an sace wannan mutumin dan takarawa ne an je an rufe shi a ɗaki kaza sai an gama zaɓe a buɗe shi ko kuma a wurin zaɓen ma amma wani juyin mulki to ina ga wannan an sami canji kwarai kwarai sosai kan sai dai kuma ana ganin a lokutan baya najeriya ta fi samun nasara a wasannin kwallon duniya daban-daban ko ismail zai ce to idan muka duba za mu ga cewa eh kamar idan ka ɗauki lokacin aminu mai gari najeriya ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka ta lashe kofin duniya ta yan kasa da shekaru sha bakwai ta je wasan karshe a olympics to idan muka duba wannan za mu iya cewa eh lallai an ci gaba to amma kuma idan ka duba dama ai a lokacin 'yan wasan da ake ɗiban su musamman na 'yan ƙasa da shekaru sha bakwai idan aka yi tafiya aka yi tafiya sai ka neme su ka rasa to yanzu kokarin da wannan take kaga sun kirkiro da gasa ta 'yan ƙasa da shekaru sha uku sun kirkiro da ta 'yan ƙasa da shekaru sha biyar wanda kuma suna ɗaya daga cikin da aka ɗiba suka je suka lashe gasar cin kofin eh, nahiyar afirka ta yamma eh, na 'yan ƙasa da shekaru sha bakwai kuma kar ka manta wannan hukumar ta nff da muke da ita a yanzu ta yi haɗin gwiwa da hukumar shirya gasa ta la liga ta ƙasar spani wanda ba a taɓa yi ba a nahiyar afirka ma ba ƙasan da ta taɓa yin irin wannan to masu saurare a nan shirin zai sa'aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗin da gode taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya